يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك ينقوى أني من سلم تعدين المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدهدوا أولنا مريتينا لهدي wanda ya daidai da uku ko hudu uku ga watan jumadal ula a shekara ta 1441 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya dace da 28 ga watan 12 a shekara ta 2019 miladiya mun haɗu wannan maraice don walima ta taya ɗaya daga cikin 'yan uwanmu musulmi kuma jagorori na wannan jiha mai albarka jihar katsinan diko honorable salisu hamza rimaye ɗan majalisa mai wakiltar ƙaramar hukumar kankiya a majalisar dokoki ta jihar katsina kuma sannan shugaba na cibiyar taimako da tallafa wa marayu ta mai gemu development foundation sannan kuma sarkin yakin ɗan isan katsina hakimin rimaye wannan ɗaya daga cikin gwarazan shugabanni da Allah maɗaukakin sarki ya albarkata da samun ƙaruwa ta aure munasabar walimarsa ta tara mu a wannan waje to da farko ina yi masa addu'a irin wacce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan yi wa sahabbansa a duk lokacin da ɗaya daga cikinsu ya samu irin wannan dama ta aure yakan yi musu addu'a tsakanin ango da amarya yakan ce barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair Allah ya sanya albarka ya sanya alkhairi ya haɗa tsakaninka da abokiyar zaman ka da sauran abokan zama baki ɗaya da albarka ubangiji ya tara ku a cikin dukkanin alkhairi da ma dukkanin sauran ma'auratan musulmi baki ɗaya waɗanda suke sabon shiga a cikin rayuwa ta aure da kuma waɗanda suka daɗe a cikinta. ta kamar yadda muka sani aure ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala yake yi wa bayansa wanda kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya kafa mana sharaɗi cewa zai mana tambaya akan dukkan wata ni'ima da ya mana tambayar shine yaya muka gode masa Allah madaukakin sarki yana faɗa thumma latus'alunna yawma idhin anin na'in ku sani kuma a wannan rana za mu tambaye ku akan kowace ni'ima da muka yi muku wata rana sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yana jin kishirwa sai aka kawo masa ruwan sanyi ya sha bayan ya sha sai ya karanto wannan aya ya ce to yanzu kuma aiki yana gaban mu ja na mu shirya amsar da za mu ba wa Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga wannan ni'ima da ya mana ta ruwan sanyi da muka sha wannan ya nuna cewa komai da komai na ni'ima idan Allah ya wa bawa to Allah zai masa tambaya akan wannan ni'ima ya ga wace iriyar dama ya samu ta wannan ni'ima wace wasu da yawa daga cikin mutane ba su same ta ba sannan kuma me yayi da wannan ni'ima kuma wace hanya ya bi don ya gode wa wanda ya masa wannan ni'ima shine Allah subhanahu ta'ala? kamar yadda na gaya mana aure ni'ima ce cikin ni'imomi da yawa na Allah da yawa bayi wanda ba za su kidanyu ba kamar yadda Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar idan kuka ce ma za ku kidanya ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya muku ba za ku iya kare su ba abin takaicin shine da yawa daga cikin mutane suna zalunta kansu kuma suna kafircewa Allah idan ya musu ni'ima a madadin godiya sai kuma su kafirce masa kuma musamman ita wannan ni'imar ta aure wacce sai da Allah subhanahu wata'ala ya ja kunnen mu akan kafirce masa dangane da ita ubangiji madaukakin sarki ya ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat afa bil batili yu'minuna wa bi ni'mati llahi yakfurun Allah madaukakin sarki ya ce Allah shine wanda ya sanya muku matanku suka zamo irin ku mutane kamar ku wanda aka samo su daga jikinku domin matar farko a duniya ita ce na hawa'u an same ta ne daga jikin namijin farko wanda shine annabi adam alaihi salam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace Allah madaukakin sarki ya balli kashin haƙarƙarin annabi adamu ne ya halicci na hawa'u da shi hikimar hakan dan a samu sabo da fahimtar juna da dunkulewa waje ɗaya da ƙaunar juna tsakanin namiji da mace musamman wanda aure ya haɗa su shi yasa ma a wata ariya ce wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun na daga cikin abubuwan da za su nuna muku hikimar Allah da ikonsa da buwayarsa da isassa da kyakkyawan tsarinsa cikin gudanarwarsa da ya tashi halittar mace wacce ɗan adam zai aura a matsayin abokiyar rayuwa sai ya halicce ta daga jikinsa sannan ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma kuma ya sanya ƙaunar juna tsakaninku ya sanya tausayin juna tsakaninku sai ce inna fi zalika la lallai cikin hakan akwai abin lura akwai abin izina amma ya liqaumin yatafakkaruna ga mutanen da suke da hankali da tunani to wannan ni'ima ta aure da Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da ita ta hanyar saman mana matan auren da kuma halittar su daga jikinmu Allah madaukakin sarki bai takaita akan haka ba ita kanta ni'imar sai ta sake haifuwar wata ni'ima bayan aure kuma sai Allah yake azurta mu da 'ya'ya ta hanyar auren shine yace waja'ala lakum min anfusikum waja'ala lakum min azwajikum banin ta sanadiyar matanku Allah yake ba ku ‘ya'ya wanda ni'ima ce ta sake haihuwar wata ni'ima duk da haka Allah maɗaukakin sarki bai tsaya a nan ba ta yadda za mu gane cewa ‘ya'ya ni'ima ce da take sake haihuwa bayan ni'imar aure ta yadda inda za a yi aure a ɗau wani lokaci ba a samu haihuwa ba ma'auratan nan suna cikin fargaba da tashin hankali da rashin nutsuwa haka ma dukkan sauran masoyansu da sauran danginsu. har fa sai in sun ga sun samu haihuwa to sannan sai hankali ya sake kwanciya bayan kwanciyar da ya na matakin farko na auratayya da ta kulle tsakanin juna bayan an samu ‘ya'ya Allah maɗaukakin sarki bai sake ƙyale ma'aurata ba har ila yau wajen ƙara musu wata ni'imar a kan wata ni'imar shine ya ce wa ja'ala lakum min azwajikum banina sai ya ce wa hafada bayan kun samu ‘ya'ya ta hanyar aure kuma muke sake ƙara muku da jikoki duk dai ta hanyar aure kaga wata ni'imar ta sake haihuwar wata ni'imar ni'imar aure ta haifi ni'imar ƴaƴa ni'imar ƴaƴa ta haifi ni'imar jikoki domin kalmar hafada jam'i ne na hafid hafid ana nufin jikan kaɗan ɗanka sai Allah maɗaukakin sarki ya ce afa bil batil yu'minun shin yanzu da wargi da wasa da ɓarna da ƙarya mutane za su ke ba da gaskiya wa bi ya yakfurun amma ni'imar Allah su rinka butulce mata suna kafirce mata mafi bayyanar abin da yake nuna wa Allah da kafirce masa a ni'imar aure shine sauka daga turbar addinin musulunci wajen yi wa Allah godiya idan an samu arzikin auren da kuma wajen gudanar da iyalin da kuma wajen yi wa 'ya'ya tarbiyya bayan Allah maɗaukin sarki ya azurta ma'aurata da 'ya'ya da haka wannan ya zama wajibi dukkanin wanda ya yi aure hankalinsa ya dawo masa jikinsa namijin ko macen ko kuma dukkan sauran dangi 'yan uwa makusanta tun daga wajen bikin aure da dukkanin abin da aka san za a yi da sunan murna ko shagalin biki a lokacin da aka samu ƙaruwar aure ka'idar Allah ɗaya ce idan ya maka nima ka gode masa kai abin da ya kamata ka yi masa gwargwadon ikonka a bisa ga wannan ni'ima da godiya to Allah zai sanya wannan ni'imar taka ta dawwama kuma zai maka ƙari kuma zai tsare ka daga dukkanin wani abin da zai iya ƙwace maka wannan ni'imar da kuma dukkanin wata musiba da take cikin ni'imar ubangiji subhanahu wataala ya ce wa idza ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum Ubangijin ku ya yi muku shela ya gaya muku in yi muku ni'ima kuka gode masa zai muku ƙari sannan ce wala in ka kafartum in kuma ne muku ni'imar kuka kafirce kuka ƙimin abin da ya kamata ku yi da ni'imar inna azabi la shadid azabata tana da tsanani malamai suka ce abin da Allah yake nufi a nan shine idan ya ma ni'ima mafi karancin abin da za ka fara na godiya ka ce alhamdulillah idan kai wa Allah godiya to sannan kuma sai ka kalli ni'imar me ya kamata ka yi da ita me Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara maka wajen gudanar da ita menene abin da Allah baya so ka yi da wannan ni'imar to in ka kiyaye waɗannan ka yi godiyar ni'ima to a lokacin da kai godiyar ni'ima to shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai riƙa maka ni'imar kuma zai maka ƙari kuma ni'imar ba za ta gushe ba amma koma bayan haka saɓanin haka Allah zai iya azabtar da kai da wannan ni'imar da ya maka domin ubangiji subhanahu wata'ala babu inda baya iya al'amuransa kuma babu abin da baya iya amfani da shi idan yana so ya azabtar da bawansa da yawa daga cikin mutane Allah maɗaukakin sarki ya jarrabe su da rashin samun damar su yi aure a rayuwa kai Allah ya zo ya zaɓe ka ya baka damar ko dai dama ta shekaru ka isa lokacin domin wani ya yi yunkurin ma Allah ya raya shi ya kai lokacin auren Allah bai kai shi ba wata ta yi yunkurin ina ma dai ta rayu har ta kai lokacin da za ta yi aure Allah bai kai ta ba wani kuma ya kai shekarun auren amma babu abin da za a yi auren shekaru dai masha Allah akwai su amma abin da za a bayar kuma na sadaki da ɗawainiyar auren Allah ya hana wanda irin wannan shi ma abin ka tausaya masa ne kuma abin ka rarrashe shi ne kamar yadda Allah ya ce wal yasta'fifu ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi lalle waɗanda ba su da abin da za su yi aure in maza ne sadaki da dukkan ɗawainiyar aure in mace ce kila ba ta samu mijin auren ba to irin waɗannan Allah subhanahu wataala ya ce su yi haƙuri su kame su riƙe mutuncin kansu hatta yughniyahum Allahu min fadlihi har Allah maɗaukakin sarki ya wadatar da su daga falalarsa to kai Allah maɗaukakin sarki ya haurar da kai wannan kaga wani zaɓi ne da Allah subhanahu wataala ya maka a cikin dubban dubata ko miliyoyin miliyoyi na bayinsa ba dan kafi kowa ba sai dan ubangiji subhanahu wataala haka ya ga dama kuma dan ya ware ka da wannan ni'ima ya ga yaya da yinka yaya kuma za ka yi wajen gudanar da wannan ni'ima ta fuskar yi masa godiya to da haka da yawa daga cikin waɗansu musamman idan sun ga suna da wadata in sun ga suna da hali in sun ga suna da isa a lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya yi musu baiwa irin wannan farkon abin da suke tunani menene abin da za su yi na jin daɗin rayuwarsu na biyan bukatar son zuciyarsu na ahole a shakata wanda kuma da yawa daga cikin irin waɗannan abubuwan akan sauka daga kan turba a kansu. to wannan kuma yana haifar da matsala ba kaɗan ba sai ka ga mutum ya yi aure a madadin a samu biyan bukatar da ake bukata ta aure shine kwanciyar hankali natsuwa ƙaunar juna tattaruwar al'amura haɗuwar kan dangi da iyali to sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya wargaza al'amuransa me ya jawo wannan saboda shi ma ya yi amfani da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa a madadin ya gode sai ya fito na fito da mahalicci subhanahu wata'ala akan haka da haka dole ne ta wannan fuska mu yaba wa wannan bawan Allah da shi da ire-irensa waɗanda a cikin al'umma samun irinsu ba su da yawa na waɗanda Allah ya ba su wata dama ta rayuwa kuma ya musu wata ni'ima duk inda kila za a je a yi rawa a wannan jiha a taka a more a shakata a yi ciye-ciye a yi shaye-shaye wanda suka halatta ma da wanda ba su halatta ba yana da damar da zai yi wannan amma Allah cikin luɗufinsa ya tattaro masa hankalinsa ubangiji subhanahu wata'ala ya zama bai sake shi yayi irin waɗannan abubuwan ba ba muna nufin cewa a cikin aure da biki babu shakatawa ba a'a amma galibin wanda ake yi sukan wuce makaɗi da rawa sukan wuce gona da iri sukan sauka daga ƙa'ida, wanda wannan yana daga cikin abubuwan da a yau suke taka rawar gani sosai wajen lalata zamantakewar aurenmu wanda da yawan mu hankalinmu bai kai zuwa ga wannan wajen ba da yawa za ka ga waɗanda suke irin wannan sharholiya da shakatawa da sakewa da wuce makaɗi da rawa a yayin da Allah subhanahu wata'ala ya musu wannan ni'ima za ka tarar auren ba inda zai je za ka tarar ƙaunar da ake ta tutiyar ana yi wa juna kafin a kai ga auren da bayan an ɗaura auren kuma an zo an wannan rakashe an yi kaza an yi kaza to a ƙarshe ƙaunar sai Allah ya canja ta sai ta koma kiyayya sai ka ga ba a son juna ba a fahimtar juna kamar ba wani da wance ne suka daɗe suna soyayya ba amma cikin ƙanƙanin lokaci Allah ya ɗauke soyayyar ba don komai ba don ya ɗanɗana musu kuɗa na wannan laifi da suka aikata a wajen hidimar aurensu ko makamancin haka Allah subhanahu wa ta'ala ya turo mana da annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin fiyayyen shugaba kuma jagora kuma madubin dubawa wanda kowa daga cikinmu in dai yana da imani kuma yana son ya zauna lafiya a rayuwarsa duniyarsa da lahirarsa to sai ya ɗauki rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ta ta zama madubi a gare shi na yadda zai rinka kwaikwayar yadda annabi ya gudanar da rayuwarsa don ya samu dacewa ya samu kaiwa ga gaci ya samu cin nasara ubangiji subhanahu ta'ala. ya kaddara auratayya ta zamo sunnarsa ta fuskar gudanar da halittunsa baki ɗaya duk wata halitta da Allah ya yi a duniya ya yi ta biyu namiji da mace kuma hikimar hakan shine don a samu auratayya kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkaru cikin komai mun halicci namiji da mace don ku yi tunani kuma yace subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul arb wa min anfusikum wa mimma la ta'lamun sarki ya tabbata ga ubangijin da ya halicci maza da mata baki daya cikin abin da ƙasa take tsirarwa da cikin kawukan ku ko yan adam da muke magana da ku da ma cikin sauran halittun da ku ba ku kai ga kusan su ba malamai suka ce darasin farko da Allah yake so ya nuna mana cikin halittar namiji da mace a cikin kowace halitta da wacce muka sani da wacce ba mu sani ba dan Allah ya sa wa kowa kishiya amma shi kuma ya kaɗaita kansa ba shi da kishiya duk wani ɗan adam da ka sani ko ma ba dan adam ba cikin halittar Allah namijin baya samun cika sai an haɗa shi da mace yanzu duk kamalar da namiji ya tara duk abin da yake so ya tara na duniya idan kuɗi ne idan mulki ne idan sarauta ce idan koma menene baya zamowa cikakke kamuli sai an haɗa shi da mai mace sai ya zama yana da iyali to haka sauran halittu ma ba sai mutane ba kowanne yana bukatar dan uwansa idan ma ke wata hajiya ce duk abin da zaki mallaka a duniya in baki da namiji tawayayya ce ke nakasasshiya ce ke ba kya zamowa cikakkiya ki samu nutsuwa da kwanciyar hankali sai kina da mijin aure to haka shi ma namiji to ubangiji subhanahu wataala yayi haka ne dan ya nuna gajiyawa da kasawar kowace halitta amma shi kadai shine kamili cikakke a matsayinsa na mahalicci shi yasa zamu ga qur'ani cike yake da Allah yana korewa kansa mace domin ya nuna kamalar kansa shi kammalalle ne subhanahu ta'ala kuma bai da abokin tarayya bai da mata bai da da bai haifa ba ba a haife shi ba wa qul alhamdulillahi allazi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhul wa kabbirhu takbira wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada da haka ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai ne wanda bai da mata kuma bai da da kuma a hakan kammalalle ne shi ta dukkan fuskar kamala subhanahu wata'ala to ashe kenan kaga dukkanin wanda yake so ya samu kamala ya samu natsuwa ya samu kwanciyar hankali cikin mazan mu ko matan mu dole ne sai yayi aure shi yasa zamu ga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna da tarin yawa waɗanda annabi yake zaburar da al'ummarsa mazanmu da matanmu akan cewa mu yi aure kuma manzo Allah ya gaya mana hikimomin da yasa yake so mu yi auren da manufofin da yake zaburar da mu mu yi auren don mu cin musu na daga ciki kaɗan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce tazawwajul wadudal waluda fa inni mukafiru bikumul umama yawmal qiyama a wata ruwayar fa inni mubahim bikumul anbiya yawmal qiyama ku auri matan da suke son ku kuke son su kuma waɗanda ake tsammanin za su haihu domin ni zan yi alfahari da yawan ku ga sauran al'ummomi a gobe kiyama annabawa za su yi tunƙaho da yawan mabiya kowane annabi zai so a ce shi ya fi kowa yawan mabiya da aka manza Allah ya ce zan fi so a ce ni kuma ni na fi kowa yawan mabiya shi yasa nake cewa da al'umma ta su yi aure su yi aure kuma su hayayyafa to wannan manufa ce babba ba karama ba wacce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake zaburar da mu dan mu aure domin ta amma a karkashin ta kun ga irin abubuwan da annabi ya lissafa mana na abubuwan da ya kamata mu kalla din wajen auren abu na farko manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya ce mu auri alwadud wacce take kaunar mu muke kaunarta wannan sai ya nuna cewa a addinin musulunci babu auren dole a addinin musulunci ana son lallai-lallai a samu soyayya tsakanin mijin da za a yi aure da kuma matar da za a aura da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan malamai suka ce soyayya tana da matukar muhimmanci a cikin gidan aure domin in babu soyayya a gidan aure to wannan auren sunansa je ka dawo je ka dawo imamul bukhari yayi babi a cikin sahih bukhari ya kafa hujja da waccan aya da na karanta mana a baya cewa duk auren da bai cika sharuɗa guda biyu ba wannan auren babu inda zai je ya zama akwai soyayya a ciki sannan kuma ya zama akwai tausayin juna a ciki tasirin soyayya a rayuwar aure shine kuma ba soyayya kamar yadda muke faɗa ba kawai kalmar i love you i love you wannan ba ita ce soyayya ba ita soyayya asalinta shine wata halitta ce da Allah subhanahu wataala yake sawa a zukatan bayi sannan kuma akwai yadda ake a samar da ita sannan kuma akwai yadda ake a yi tattalinta na daga cikin hanyoyin bayaninta ka faɗawa wanda kake so ɗin kana sansa amma ba wai cewa kana sansa da baki kaɗai shi yake nuna kana sansa ba dole ne sai an samu wannan kalma ta soyayya da ka faɗa ta yi katutu ta yi dashe ta yi saiwa ta yi jijiya ta kafa a cikin zuciya shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya ji yana son ɗaya daga cikinku to ya je ya gaya masa wannan ba ma sai tsakanin namiji da mace ba ko mace ce ta ga ‘yar uwarta Allah ya sa mata ƙaunarta a zuciya tana santa saboda wasu kyawawan halayenta ko dai dan tana da haƙuri ko dan tana da ladabi ko dan tana da ilimi ko dai tana da wani kyakkyawan halin da ya kamata a sota manzo Allah ya ce ka je ka gaya masa cewa kana son sa haka nan in namiji ne shi ma ya ga wani dan uwansa wanda yake da wasu kyawawan halayen da ya kamata a ƙaunace shi manzo Allah ya ce kar ka bar abin a ranka ka je ka gaya masa shi yasa annabi ya koyar da mu zikirin da ake yi idan mutum ya zo ya ce yana son ka mutum zai zo ya ce da shi kai inni uhibbuka fillah ina son ka dan Allah manzo Allah ya taba kama hannun Mu'azu dan Jabal yace ya Mu'azu inni uhibbuka fillah ya Mu'azu ni ina son ka dan Allah to manzo Allah ce duk wanda aka ce masa ana son ka dan Allah kai kuma sai ka ce ahabbaka allazi ahabbtani lahu allahn da kake so na dan shi kai ma ya so ka furta cewa kana son wani ba shine biyan bashin soyayya ba amma shi wata alama ce daga cikin alamomin da suke nuna haka domin a yau mun san cewa da yawa akwai mutanen da suke cewa suna so suna so da baki amma kuma wannan san nasu ba na gaske ba ne saboda me saboda san bai kai zuci ba kuma abubuwan da ake gane soyayya ta gaskiya da su basu bayyana ba kololuwar abin da yake tabbatar da soyayya shine biyayya da ka ka auri matar da ka san kana santa don haka za ka iya ba da duk abin da ake iya bayarwa don hidimta mata musamman idan auratayya ta kulle tsakanin kai da ita hakanan ke ma ki auri mijin da kike so wanda kika san za ki iya masa biyayya wanda wannan ƙololuwar biyayya ita ce soyayyar idan hakan bata faru ba to mu sani cewa ba inda aure zai je duk mijin da ya auri matar da baya so zai wahala ya ji tausayinta ba ma zai yi ba kwata-kwata domin dukkanin wanda kake so kana tausaya masa amma ba dukkan wanda kake tausaya bane kuma kake sansa shi miji dole ne ya zama yana tausayin matarsa ba kwa yadda za a yi zama yana tausayinta idan baya santa hakanan ita ma mata dole ne ya zama tana tausayin mijinta ba kuma yadda za a yi ta tausaya masa in ba ta sansa tasirin soyayya a rayuwar aure yana bayyana ta fuskoki da dama na daga ciki ta wajen zamantakewa idan mace tana son miji to za ta iya sadaukar da komai nata dan shi idan mace tana son miji za ta iya kyautata masa idan miji yana son mace zai iya yi mata dukkanin abin da ake da bukatar namiji yawa matarsa wajen kwantar da hankalinta da haƙurin zama da ita da yafe mata dukkanin wani kurakurai da za ta iya yi masa na rayuwar yau da gobe amma idan ba haka ba idan miji ya auri matar da baya so ko aka aura masa to ko da kwalliya ta yi ba zai ga kyan kwalliyar ba ko da girki ta yi masa ba zai ji daɗin girkin ba ballanta ballantana uwa uba ta yi masa laifi idan laifin nan ya kai hamsin cikin ɗari to ƙiyayyar da yake mata sai ta cika hamsin ɗin ya kai ɗari bisa ɗari to haka nan idan mace ba ta son namiji a madadin mata ce za ta yi masa kwalliya wannan bai taso ba ƙoƙari take ƙila ta samu kashin ɓera ake cewa ko fiya-fiya ko wani abu ta sa masa a cikin abinci ya ci ya mutu wannan bai dame ta ba saboda mai saboda babu soyayya tsakanin shi da ita idan mace ba ta da idan namiji yana son mace to duk abin da yake iyawa na wajen ya ga ya biya bukatunta na yau da kullum zai iya amma idan ba haka ba to ba za ka samu sadaukarwa a tsakaninsu ba da haka dai soyayya tana da matukar tasiri a wajen auratayya shi yasa sha'anin farko da ake dubawa tsakanin ma'aurata shine ya zama suna son junansu to sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin ya ce kuma ku auri wacce za ta haihu saboda yana daga cikin manufofin aure samun zurriya tayyiba ya'ya nagari wanda za a yi musu tarbiyya wanda su kansu iyayen za su yi alfahari da su addini ya alfahari da su manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya lale maraba da su ya yi alfahari da su ga sauran dukkanin al'umomi baki ɗaya a ranar gobe alkiyama to ta yaya ne za mu iya yin wannan al'amari na auratayyar da za mu samu cimma waɗannan manufofi da manza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya umarce mu mai aure don su na farko sai mun bi ƙa'idojin da addinin ya tanada ƙa'idojin da addinin ya ce manza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba mu labari a cikin hadisi hadisin abu huraira yake cewa tunkahul mar'atu le arba'in ana auren mace ne dan ɗayan abu guda hudu to kuma haka ita ma mace tana auren namiji ne dan ɗayan abu guda hudu wannan labari ne ba umarni ba ne waɗannan abubuwa guda hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su abu na farko yace limaliha dan dukiyarta akwai namijin da zai auri mace saboda tana da dukiya dan ya samu dukiyar akwai macen da za ta auri namiji saboda mai hali ne don ita ma ta samu hutu kamar yadda mata suke cewa ta je gidan hutu da shakatawa da hutawa gidan ba su rufe ba nika ba daka wannan abu ne mai kyau kuma mutane suna yin aure don haka abu na biyu manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wali jamaliha ana auren mace don kyanta wani namijin yana so ya ga ya auri mace kyakkyawa ta nuna wa sa'a ta shiga gaban mota kamar yadda muke faɗa ita ma wata matar tana buƙatar haka tana son kyakkyawa wanda za a rinka nuna wa ƙawaye wanda in ba dan shari'a ba ta yadda namiji ya sa hijabi da niƙabi ba da saboda kyansa ma sai ta rinka lullube shi don ka a gane mata shi wata matar tana sha'awar wannan to sannan matsayi na rayuwa wata matar ita burinta a rayuwa ta auri wani babban mutum wanda a cikin al'umma ake nuna shi da hannu ko dai ta fuskar matsayi na siyasa ko matsayi na kuɗi ko matsayi na sarauta ko matsayi na ilimi to haka ma wani namijin shi ma yana da sha'awar wannan abu na hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce diniha ana auren mace dan addininta wani shi abin da yafi burge shi ga mace shine ya samu mai addini ita ma wani abin da yafi burge ta ga namiji ta samu mai addini malamai suka ce anan manzo Allah labari ya bayar bai yi umarni da kowanne daga ciki ba tukuna kuma bai ce kada a yi kowanne daga ciki ba tukuna to amma a ƙarshe zai ba mu umarni na zaɓi wacce ce za ta fi waye ya fi macen da ta fi kowace mace dacewa da ta zama matarka mijin da ya fi kowane namiji dacewa da ya zama mijinki shine mai addini mai tarbiyya kuma madalla da namiji idan ya kasance mai addini mai tarbiyya kuma ya zama yana da kuɗi domin su ma abin bukata ne kuma ya zama yana da ilimi domin shi ma abin bukata ne kuma ya zama yana da wani matsayi na rayuwa domin shi ma abin bukata ne masu hikima suke cewa ma a hasanar dina wa duniya ma'a. me ya fi kyau da daɗi a ce ga addini ga duniya ka haɗa a ce alhajiwa ne ko hana rabulwa ne ko sarki mai martabawa ne ga ilimi ga kuɗi ga addini ga matsayi na rayuwa aiki kasan wannan ya fi goma da goma sai ɗan gata nurun ala nurin ala nurin ala nur da haka manza Allah sallallahu alaihi wasallama ba caye kada a auri mace kyakkyawa ba ba caye kada a auri kada a auri mace mai kuɗi ba ba caye kada a auri mace mai matsayin rayuwa ba haka bai ce kada a auri namiji mai waɗannan ba amma abinda annabi yake gane mana shine addini ya ɗaru dukkanin waɗannan abubuwan idan ya zama waɗannan abubuwan su kaɗai ne babu addinin a tare da su yanzu da za a samu ga wani mai kuɗi amma bayi da addini ga wani shi bayi da kuɗin amma yana da addini wa ya fi kamata ka zaɓa mai addini ka kyale mai kuɗi domin kuɗi suna karewa addini baya karewa amma kuma da za a samu ga mai addini da kuɗi ga kuma mai addini ba kuɗi wanda mai addini da kuɗi ai bi ta fi ɗaya da za a samu ga wata kyakkyawa sannan kuma mai addini ga wata kuma kyakkyawa ba addini wacce za ka zaɓa kyakkyawa mai addini domin shi kyau yana ƙarewa amma addinin ba ya ƙarewa kuma ita kanta mace idan kyau ne kaɗai da ita ba ta da addini maza Allah ya ce ba a zaman lafiya da ita ita ce wacce da kun yi faɗa za ta ce habawa na ka kalle na ka kalle ka ba dan ƙaddara ba ai ba irin taka bace saboda babu addini amma matukar tana da addini to wannan addinin zai saita mata saiti dukkan da take da shi ba za ta yi wa mijinta ɗagawa ba dukkan da take da shi ta san a matsayinta na mace musulma miji ɗaya Allah ya halatta mata ba zai zama tana da mijin aure sannan kuma tana da abokai a waje ba to wannan shine duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake hanga mana sannan ita mace mai addini tana haihuwar 'ya'ya masu addini idan mace ta zama ba ta da addini ko namiji ma ya zama ba shi da addini to ka sani zai ta ƙyanƙyashe ƙwayaye na irinsa ne ita ma za ta ta ƙyanƙyashe ƙwayaye na irinta ne domin haka ƙa'idar Allah subhanahu wata'ala take a rayuwa mafi yawancin ‘ya'ya suna tashi ne bisa ga ɗabi'a da halayen iyayensu wal baladu tayyibu ya kharuju nabatuhu bi izini rabbi wallazi khabutha la kharuju illa na kida. ubangiji ya ce gona ta ƙwarai ita take ba da kyakkyawar yabanya amma lalatacciyar gona ba ta ba da yabanya mai kyau sai dai gurɓatacce to haka Allah subhanahu wata'ala yake kwatanta matan aure da mazajensu akan cewa gonaki ne waɗanda idan an yi dashe mai kyau to za su ba da yabanya mai kyau mana idan ya zama iyayen na gargari ne to haka ma 'ya'yan za su kasance na gargari shi yasa a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ce ta nutfikum al as-salih ku zaɓa wa maniyinku wanda shi ne irinku da za ku yi shuka na haihuwar ‘ya'yanku ku zaɓa masa gona mai kyau gona mai kyau ana nufin matakka nisa'ukum harsun lakum fa'atu harsakum an nashi ito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen wannan hadisi ya ce fazfar bi zati dini taribat yadak ka nemi ma'abociyar addini za ka yi arziki abin nufi idan namiji ya tashi aure to ya kalli tarbiyya ya kalli dacewa ya kalli addini na mace sama da dukkan wani abin da zai duba na rayuwa to haka nan ita ma matar duk wani abu da zaki kalla a lokacin da zaki zaɓi uban 'ya'yanki abokin rayuwarki to ya zama addininki shine sama da komai cikin hangenki wannan shi zai bayi zuwa ga aure ya cika manufofin da Allah da ma'aiki suke so a yi dan shi to sannan yana daga ciki manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna mana cewa lokacin da za mu yi aure dole ne a samu fahimtar juna tsakanin wanda za a aura da kuma wanda zai yi auren ma'ana shine abin da a zamanance yanzu muke cewa hira ko zance ko taɗi da yawa daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun zo sun ba shi labari cewa za su yi aure manzo Allah yakan tambaye su ka taba ganin matar da zaka aura idan sahabin ya ce a'a bai gani ba sai annabi yace je jeka ka ganta wannan ya tabbata cin hadisin Jabir ya tabbata cin hadisin mughira dan shu'ba da wasu sahabban daban-daban da haka wannan yake nuna cewa a addinin musulunci ana so miji ya ga matarsa kafin akai ga daurin aure kuma ana so mata ta ga mijin da za ta aura kafin akai ga daurin aure shi ma manzo Allah ya faɗi hikima fa innahu ajdaru an yu'dama bainakum wannan ya fi taimakawa a samu fahimtar juna idan bayan an yi auren a da za mu ga cewa iyayenmu ba su ɗauki wannan da wani mahimmanci ba sai mutum ya auri mace bai santa ba ko a aura masa bai santa ba ita ma a ɗaura mata aure da mijin da bata san shi ba kuma Allah cikin hikimarsa saboda biyayya da albarka a wannan lokaci kuma sai a je a zauna lafiya to amma wannan ba wai abu ne wanda addinin musulunci ya ce a yi haka ba sai dai shi Allah subhanahu ta'ala sau da dama yakan kyale mutane su yi abu ko da abin ya saba wa addininsa da shari'arsa in dai abin bai kai ga haramci ba ubangiji sai ya kalli wani bangaren sai ya kyale musu rayuwarsu sai ya sa mata albarka domin biyayya da ake wa iyaye a wajen a haƙura a wancan lokaci ki auri wanda baki sani ba ka auri wacce baka sani ba kawai a haɗa ku aure to albarkar wannan biyayya ya sa Allah sai ya sa albarka a cikin auratayyar amma kada a ce cewa a addini haka yake a addini ba haka bane a addini ana so mata ta ga miji miji ya ga mata tun kafin a kai ga auratayya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koyar da mu ladubba na bayan mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya aura masa abokiyar zamansa ma'ana an samu gudanar ɗaurin aure tsakanin namiji da mace waɗanda waɗannan ladubban suna taimakawa ƙwarai da gaske wajen a samu cimma gaci wajen samun rayuwa mai kyau tsakanin ma'aurata kafin ga haka kamar yadda muka fara bayani wajen bikin auratayya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kwadaitar da sahabbansa yin biki na aure ya kwadaitar da su yin waƙoƙi na al'ada musamman mata a lokacin aure kamar yadda na faɗa waƙoƙi irin na al'ada waɗanda ba su ci karo da addini ba ba waƙoƙi irin na coci ba ba waƙoƙi irin na kiristoci ba ba waƙoƙin da a cikinsu akwai batsa da rashin kunya ba ba haɗuwa da cakuɗuwar maza da mata ba to in dai za a kiyaye waɗannan ƙa'idojin ba laifi ba ne don an yi biki na aisha take ba da labari ta ce wata rana zan je kai amarya sai na zo na gaya wa annabi sallallahu za mu tafi kai amarya sai manzo Allah ya ce haka za ku tafi kai amaryar ba wani biki ba ku san ba akwai bambanci tsakanin taron mutuwa da taron farin ciki ba sai na aisha ta ce to ya ma'aikin Allah me za mu ce yace ai ya kamata ku ɗan yi wani wasa domin mutanen madina wasa yana burge su suna son shakatawa nana aisha ta ce sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya mana kalmomin da za mu faɗa a matsayin waƙoƙin kai amarya ya ce a atainakum atainakum fahayyuna nuhayyikum walaula habbati sauda ma saminat azarikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya wa nana isha waƙoƙin da za su tafi suna yi har su kai amarya irin waƙoƙi dai na al'ada irin waƙoƙi na gargajiya kamar ma iya cewa yanzu a ƙasar hausa irin kiɗa da shantu ko irin kiɗan ƙwarya ko makamancin haka ɗaya daga cikin sahabbai rubayya bintu mu'awwiz mace ce ita ma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam take ba da labari tace bayan an kai ni gidan mijina na yi aure annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo min ziyara da ya zo washe gari bayan na tare sai ya tarar da ƴan mata a gidan ana kiɗa ana waƙa kuma manzo Allah ya shigo cikin gidan ya zo ne ya taya ta murna saboda mata ne irin wanda suke taimakawa annabi wajen yi wa ‘yan uwansu mata wa'azi kuma ta yi aure sai annabi ya tafi da sahabbai ya je mata murna annabi yana shiga gidan ita mai kiɗan zabiyar sai ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan take sai ta yi masa baitin waka sai take cewa wa fina rasulullahi ya alamu ma fil gadi bikin mu yayi armashi har manzon Allah ya zo wanda ya san abin da zai faru gobe manzo Allah ya dakatar da ita yace a saurara a saurara aka tsaya sai ce quli ladhi kunti taqulin da'i hadha la ya'lamu ma fil ghadi illa Allah ci gaba da fadar abin da kike fada dai a da na waƙoƙin gargajiya da al'ada kar ki sake faɗar wannan kalma da kika faɗa a cikin wakaki cewa annabi ya san abin da zai faru gobe ba wanda ya san abin da zai faru gobe sai Allah da haka wannan yake nuna cewa biki a lokacin aure taruwar mata da sauran dangi makusanta dan ai farin ciki ai murna wannan ba laifi bane matukar ba za a saba wa Allah ba inda matsalar take faruwa galibi shine ka samu ana cakuɗeɗeniya da sunan biki tsakanin maza da mata ka samu cewa mata sun bayyanar da tsaraici da sunan bikin ƴan uwarsu ko ƴarsu ko makamancin haka kai ka samu wasu matan ma gaba ɗaya ranar biki babu sallah sun aje ta sai dai ai kari oba ko wata ma ana i gobe za a fara biki ta ce to duk ta rabke tun asubar goben da ta azahar da la'asar duk an yi saboda gobe akwai biki to kaga wannan ba karamin fituna bane ko sharri domin a tsaka da bikin nan fa da ake ya yar uwa ki sani ajalin ki kuma tafiya yake zai iya yiwa kan akai karshen biki ke mala'ikan mutuwa ya zo daukar ranki idan kika je wa Allah zaki ce to ai Allah muna biki ne shi yasa muka dan dakata daga baya ma rama kaga wannan ba zai yiwu ba to sannan irin waɗannan abubuwa suna da tasiri a wajen rayuwar ma'auratan yar uwanki ko ɗan uwanki da kike tayawa murna na aure ya zama kuma a sanadiyar wannan bikin nasa baki sallah ba in baki wasa ba wannan sai ya jawo bikin matsala kin ga a madadin ki taya su murna kin jawo musu matsala wanda wannan ba abin fata bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wata ɗabi'a mai kyau wacce yakan yi kuma ya koyar da al'ummarsa kamar yadda matarsa ummu salama Allah ya kara mata yadda take faɗa tace duk lokacin da annabi ya yi aure ko ya sai sabon abin hawa yakan dafa kan in mace ce lokacin da ya aure ta idan kuma abin hawa ne yakan dafa daidai wajen tozan kamar doki ko jaki ko raƙumi ko alfadari idan mota ce yanzu sai a ce ka dafa daidai kan motar sai kai wannan addu'ar bismillah اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه يا الله دسونك ina روك dukkan alherin wannan baiwa taka da alherin da ka halicce ta da shi kuma ina neman tsarinka daga dukkan sharrinta da ka ta malamai suka ce ita ma yana da kyau wa mijin haka wannan yana taimakawa a shiga rayuwar aure cikin zaman lafiya ƙaunar da aka daɗe ana yi wa juna ta ɗore soyayyar ta tabbata a samu haƙurin zama da juna kuma Allah ya kare dukkan wata fituna da shari na shaidan a tsakanin ma'aurata wannan abu ne wanda yake da kyau a ce dukkanin mai aure ya san shi tun gabanin kaiwa ga kusantar iyali dukkanin wata amarya ya zama an koya mata wannan sannan yana daga cikin abin da ya zama wajibi dukkanin ma'aurata su sani waɗanda suka daɗe da ma waɗanda suke sababbin shiga da waɗanda suka yi ƙari da waɗanda kuma yanzu ɗaya ce ƙwaya ɗaya to mu sani cewa aure ibada ce ba yadda za a yi aurenka ya yi nasara aurenki ya yi nasara idan a farko baki ɗauka cewa ibada ba ce idan kika ɗauki aure a matsayin al'ada ko ka ɗauki aure a matsayin al'ada ko jin daɗi ko morewa to ka sani cewa aure zai baka wahala sanin cewa aure ibada ne yana taimakawa ma'aurata guda biyu wajen yin sa kamar yadda Allah yake so domin an san ibada ba a yin ta da ka ibada sai abin da Allah ya ce sai abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da haka dole ne ma'aurata kullum ya zama suna tuntuɓar malamai wajen sanin hukunce-hukuncen auratayya da sanin zamantakewa da menene abin da mijina yake da shi na haƙƙi a kaina da kuma menene abin da matata take da shi na haƙƙi a kaina musamman idan mutum yana da mata sama da ɗaya to kaga ɗawainiyar ta ƙaru nauyin ya ƙaru haka nan dole ke ma in kina da abokiyar zama ki sani cewa akwai wasu abubuwa da sau da dama mata suna ɗauka haƙƙinsu ne amma a shari'a ba haƙƙinsu ba ne to rashin sanin wannan sai ya sa wata macen ai ta faɗa da ita ai ta fituna da ita tana ganin zaluntar ta ake ko danne mata haƙƙi ake alhalin asali ma abin da take tutiyar cewa haƙƙin nata ne ba ma haƙƙinta ba ne ko kuma kwata-kwata ma a shari'a wannan abin baya daga cikin haƙoƙi akan ma'aurata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya mana haƙoƙin da matanmu suke da shi a kanmu da kuma haƙoƙin da mu muke da shi a kansu duk inda kaga ana zaman lafiya a gidan aure to mijin yana ƙoƙarin ya ga ya sauke waɗannan haƙoƙin ne ita ma matar kuma tana yin haka ba kuma yadda za a yi namiji ya iya sauke haƙƙin da Allah ya ɗora masa game da matarsa sai in ya san haƙƙin ba yadda za a yi mace ta iya sauke haƙƙin da Allah ya ɗora mata game da mijinta sai fa in ta san haƙƙin da farko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an tambaye shi game da haƙƙin namiji akan matarsa wani daga cikin sahabbai ana kiransa Muawiya ibn Haida al-Qushairi ya tambayi annabi ya ce ma haqqu ra'ati ahadina alaihi ya ma'aikin Allah me haƙƙin matar ɗayanmu a kansa sai annabi ya ce an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza ta wa la tadribil wajha wa la tuqabbih manzo Allah sallallahu alaihi wa ya ce haƙƙin matar ɗayanku a kansa dole in ya ci abinci ita ma ya bata ta ci da haka akwai haƙƙin ciyarwa miji shi zai ciyar da matarsa komun kuɗinta shi kuma komin talaucinsa Allah bai ɗora wa mace haƙƙinta ciyar da namiji ba a yayin aure a matsayin wajibi sai dai a matsayin kyautatawa to haka nan ubangiji subhanahu wata'ala bai ɗora wa namiji kuma haƙƙin ciyarwar sama da ikonsa ba domin Allah subhanahu wata'ala da ya ce maza su za su ciyar da mata su za su tufatar da su su za su sama musu wajen zama sai sa ƙa'ida ya ce amma gwargwadon ikonsu liyun fi zo sa'atin min sa'ati wa man kudira alaihi hufa liyun fi min ma’ata hula la yukallifu Allah nafsan illa ha mai wadata ya ciyar da iyalinsa daga wadatarsa wanda Allah subhanahu ala bai bashi wadata ba to shi ma ya yi iyayensa Allah ya ce ba ma ɗora wa rai sai abin da muka san za ta iya to a nan haƙƙin ciyarwa da malamai suka yi magana a kai haƙƙi ne na dukiya wanda haƙƙi na dukiya a rayuwar aure kakabtun daga farko har ƙarshe ya yi ne a kan namiji to sannan ciyarwar menene abin da yake fassara ya za a yi a ciyar da mace yaya haƙƙinta na ciyarwa yake al'adar mutanen gari ita take fassara wannan za ku samu a wasu garuruwa sau biyu suke cin abinci idan kai ɗan wannan garin ne wannan ayar fassararta a wajenka shine ka ciyar da matanka sau biyu a wasu garuruwan sau uku ake cin abinci a ci da rana a ci da safe a ci da daddare idan kai dan wannan garin ne to haƙƙin ciyarwa sau uku ya rataya a wuyanka to inda matsalar take shine idan da mutum zai auro wata mata daga wancan gari inda ake cin abinci biyu wata kuma daga garin da ake cin abinci uku to yaya ciyarwar za ta kasance malamai suka ce a nan za a yi amfani ne da garin su miji ba garin su mata ba kamar yadda inda za ka auro mace daga gidan wadata wata kuma ka auro ta daga gidan da ba na wadata ba ba za a ce 'yar gidan mawadata sai kai mata abin da ake mata a gidansu ba domin yanzu ba a gidansu take ba a gidanka take yanzu ba tattalin arzikin iyayenta ake kallo ba tattalin arzikinka ake kallo kai a karan kanka kamar yadda Allah ya ce la yukallifullahu nafsan illa ma ataha Alullahu Allahu ba'da usrin yusra da yawa daga cikin maza suna so su mallaki matansu ya zama sai abin da suka ce za su yi za su yi wannan ko shakka babu yana da matukar kyau a rayuwar aure kuma yana da matukar tasiri a wajen dawwama zaman aure da soyayya domin duk matar da za ta rinka sa da mijinta to babu inda auren su zai je in ma kuwa za a ci gaba da zama in Allah bai yanke ba to za a yi zaman yan marina wancan ya kalli gabansa wancan ya kalli gabansa zaman da ake cewa zaman kare bani dukan ka bani baka abinci na ta yaya namiji zai iya mallakan matarsa ya zama sai abin da ya ce za ta yi masa ya zama tana tsoron ta saba masa ya zama ba za ta iya musayar yawu da shi ba hanya ɗaya ce shine hanyar sauke nauyin da Allah ya ɗora maka na ɗawainiyarta domin ubangiji subhanahu wata'ala ya gaya mana abin da ya sa maza suke da fawa da isa akan mata abubuwa ne guda biyu abu na farko saboda Allah ya ɗaukaka maza akan mata abu na biyu saboda maza suke ɗawainiya da mata الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما komin min amwalihim ubangiji ya ce maza su ne shugabanni akan mata saboda haka muka halicce su namiji shine jagora mace kullum mai biyayya ce to sannan abu na biyu kuma sai Allah ya ce saboda mazan su suke bayarwa kullum masu hikima suna faɗa idan za ka gane waye babba waye na ƙasa ka kalli lokacin da ake bayarwa da kuma lokacin karɓa za ka ga wanda yake bayarwa hannunsa yana zuwa ta sama mai karɓa kuma hannunsa yana zuwa ta ƙasa maza ya ce al uliya khairun min al sufla hannun da ta biyo ta sama wajen bayarwa ta fi hannun da ta biyo ta ƙasa wajen ta karɓa to namiji ya zama kullum mai bayarwa wannan yana ƙara masa kima da daraja da martaba a wajen matarsa kuma duk abin da ya sa ta za ta yi domin bahaushe ma ya ce wai in baki ya ci dole ne ido ya ji kunya kuma in dai an baka kaci to ko shakka babu za a iya mallaka ka kuma ta yadda dole za ka yi biyayya to amma da yawa daga cikin maza sun yi sakaci matansu sun raina su sakamakon mantawa da wannan ka'ida ko kuma yin sakaci da ita za ka samu wasu daga cikin mazan su ne wa matansu rowa tare da cewa Allah ya hore musu abin da za su yi musu ɗawainiya da shi wasu daga cikin mazan su ne wa matansu mugunta tare da cewa su Allah subhanahu wata'ala bai kuntata musu ba daka ya 'yan uwa maza jagorori ku ciyar da matanku Allah zai ciyar da ku ku kula da tufatar da su ku kula da wajen zaman su ku kimanta su ku martaba su domin ta sanadiyar wannan kuma Allah madaukin sarki yake ba ku manzo ya ce wa hal turzaquna illa bi du'afaikum ku sani da raunanan nan da aka ba ku riko ta sanadiyar su kuma Allah yake azurta ku da haka matukar namiji zai kiyaye wannan Allah zai sa ya mallaki matarsa yana daga cikin abubuwan da suke sa ita kuma mace ta mallaki miji wanda da yawa daga cikin mata su ma wannan shine kololuwar burin su kowace za ta so a ce ta mallaki mijinta tana zaman lafiya da shi tana faɗa yana saurara tana fahimtarsa yana fahimtar ta wannan abu ne mai matukar alheri menene zai sa mace ta mallaki mijinta ba da tashin hankali ba ne ba da fitina ba ne ba da biye-biyen malamai tsubbu ko bokaye ba ne mace tana mallakan mijinta ne ta hanyar yi masa biyayya duk macen da mijinta zai ce wance yi kaza ke yi to insha Allah ke ma in kika ce masa yayi zai duk macen da za ta sauke haƙƙin da Allah subhanahu wata'ala ya ɗora mata game da mijinta to ba yadda za a yi ba za ta juya shi irin yadda ya kamata mace ta juya mijinta ba akwai wata mata da ta taba zuwa wajen wani boka tana so ya ba ta maganin mallakan miji to bokan sai mata dabara yana so ya nuna mata cewa cikin sauƙi mace za ta iya mallakan mijinta ba tare kuma da ta je wajen wani boka ko kuma ta ba da wani kuɗi ta kashe a hanyar banza ba to sai ce da ita zan haɗa miki magani amma maganin mahaɗin maganin shine ki samo baƙin maciji sannan baƙin macijin nan ba kashe shi zaki ba ki kawo shi da rai wannan mata saboda hankalinta ya tafi sosai so take sai ta mallaki mijinta sai ta tafi wani ƙauye neman maciji mutanen ƙauye sai suka ce mata gaskiya ne duk macijin nan da kika faɗa da kamanninsa muna da shi a garin nan akwai wani waje akan wani shuri wani maciji makamancin irin wannan yana fitowa ya zo ya fasa kai ya zauna kullum yana yin haka sai ta je ta samu mai kama maciji ta ce da Allah so take a kamo mata wannan maciji ya ce a'a ba zan iya ba zan baka kuɗi ko nawa kake so ya ce hajjia ba zan iya ba sai dai amma zan gaya miki dabarun da ake wajen kama maciji da rai in kin ga zaki iya to ki je ki kama ta ce a gaya mata sai aka ce mata to maciji abin da ya fi so a duniya shine kwai da haka yanzu abin da zaki ki ki rinka zuwa kina ajewa wannan macijin kwai kuma lokacin da zaki ajiye kwan ki tabbatar yana ganin ki saboda su dabbobi ba wai mutum ba dabba ma da kake gani duk me bata abinci ko mun fadanta in ta ganshi rusunar da kai take bata fada da shi to shikenan wannan baiwa Allah kullum wannan maciji ya fito ya zo ya fasa kai ya hau kan shuri sai ta zo ta jajjera masa kwai sai ta tafiyar ta sai ta ja gefe maciji ya sauko ya kwansa ya koma ya zamansa ta yi haka na kwana talatin tana yi a ranar ƙarshe da za ta kama macijin sai aka ce mata yanzu maciji ya riga ya gama sabawa da ke abin da shi ne yanzu idan kika je kika jera masa ƙwai, ki je kuma ki buɗe buhu ki sanya tsinke ki jera ƙwan ya shiga har cikin buhu sannan ki jira ki ga me zai faru maciji zai sako shan kwan nan daga wannan shan ƙwai zai shiga har cikin buhu da ya shiga sai ki kama saboda ƙarfin halin wannan baiwar Allah da yadda idan ta ya rufe kawai so take sai ta mallaki miji shi shikenan sai ta yi haka ta je ta jera kwai ta buɗe bakin buhu ta yi wa maciji tarko maciji ya sauko ya shasha kwai har ya shiga cikin buhu yana shiga buhu ta yi wuf ta kama bakin buhun bata zame ko ina ba sai gidan boka tana zuwa gidan bokan nan tana nishi boka ya ce meye hajiya ta ce ai macijin ne na kawo ma ya ce macijin ne kawai sai ya tsallaka katanga ya fita a haka sai da ya kururuwa mutane suka zo ya tabbatar da cewa ko an saki macijin nan to zai samu waɗanda za su taimaka masa wajen buge shi to sannan sai ya matso kusa da wannan baiwa Allah ya ce baiwa Allah da gaske macijin nan ne a cikin buhu ta ce ƙwarai maciji ne a buhu duk yadda na gaya miki mai kama kaza mai ta ce duk shi ne da ransa kuma ta ce da ransa ya ce to lallai kin cika jaruma sai ya kira mai kama maciji sai mai kama maciji ya zo ya karɓi macijin nan daga hannun matan nan ya tafi da shi sai ya ce to zo yanzu kin samo mahaɗin maganinki sai ce yanzu dan Allah hajiya wace hanya kika bi kika kama macijin nan sai ta ce ai ka ji abubuwan da yake so aka gaya min na je nai tai masa an ce yana son kwai yana kaza yana kaza yana kaza kuma an tabbatar da macijin mafaɗaci ne domin maciji mai irin wannan kamannin yana da faɗa amma duk da haka ya zama mai saukin kai har ta iya kama shi ta kawo shi wajen boka don ta samu biyan bukata ya ce to wannan yake nuna mijinki duk wuya halinsa ba zai kai irin wannan bakin kumurcin ba amma har kika iya zuwa kika bi maciji kika samo kansa ya bi miki ya shiga inda kike so kika kamo kika kawo to idan kika je kika yi wa mijinki abin da yake so ki tabbatar da zaki mallake shi saboda yadda kika mallaki wannan macijin da haka shi yasa masu hikima suke cewa shi sihirin mallakan miji akwai sihirul halal akwai kuma asihiru alharam akwai sihiri wanda yake na haramun shine mace ta rinka biyan boka ko ta ce za ta tada hankalinta ko ta ce za ta yi uwa sharri ko ƙazafi ko ƙage. akwai matan da saboda bala'in kishi da tashin hankali in sun gaza sai su ga ta karfin tsiya dole sai miji ya bi su namiji ba zai bi ki ta tashin hankali ta fada a'a amma zai bi ki ta hanyar biyayya da kwantar da hankali kuma duk abin da kwanciyar hankali bai baki ba ya yar uwa ki sani tashin hankali ba zai baki ba rayuwar aure sai da haƙuri da haka dole ne ma'aurata su zama masu haƙuri dole ne miji sai yayi guzarin haƙuri dole ne ita ma mata sai ta yi guzarin haƙuri rayuwar aure sai da rufe asirin juna dole ne sai mace ta rufe asirin mijinta dole miji sai ya rufe asirin matarsa da yawa daga cikin mata ba su da sirri a gidan aurensu wanda rashin sirrin yana haifar musu da matsaloli wasu daga cikin mazan ma suna da irin wannan ɗabi'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk ya hana mu ya tsawatar wa maza akan faɗa sirrin su tsakanin su da iyalansu ga abokansu kamar yadda ya hana mata su ma irin wannan mata da yawa a yau duk abin da ya gudana tsakanin mazajen su wasu ma a social network ake gani social media da yawa daga cikin mata ko hoto suka yi da mazajen su sai an zo an yi posting a Instagram wannan yana jawowa wata tabi mijinki ko dai da sunan aure ko da sunan fasikanci wanda ke kuma ke kika tallata haka wasu daga cikin mazan ma suna da irin wannan ɗabi'ar abu ne wanda yake bayi da kyau wata ba ta duk ɗakin ta gaba ɗaya an san shi a cikin social media instagram ne twitter ne ina ne tana posting in abinci ta sai ta hoyi hoto ta wulla in eh, ɗinki ta sai ta yi hoto ta wulla wannan duk bayi da kyau wannan yana tarwatsa rayuwar aure domin 'yan adam da Allah subhanahu wataala ya yi su akwai waɗanda suke da gubar baki abinda ake cewa kambun baka duk yadda suka ga wani abu suka yi magana a kansa sai abin ya lalace da haka manzo Allah sallallahu alaihi sallama ya nuna mana cewa mu zama masu sirri musamman kuma a cikin rayuwar auratayya duk mutumin da ya zama bai da sirri a rayuwar aure in mace ce manzo Allah ya kwatanta ta da shedaniya in namiji ne an kwatanta shi da shedan Allah madaukakin sarki ya tsare mu daga shedanci yana daga cikin abubuwan da za mu cimma gaci a rayuwarmu ta aure samar da 'ya'ya masu tarbiyya matukar mu a karan kanmu kuma ba mu zama masu tarbiyya ba 'ya'yanmu ba za su zama masu tarbiyya ba yana daga cikin abin da yake taimakawa wajen maganin matsalolin aure shine kokarin kula da addini a gidajen auratayya ga maza da kuma mata baki daya Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allah ya ba mu albarka a cikin rayuwar mu ta auratayya ya kade mana dukkanin fitintunu waɗannan ma'aurata Allah madaukakin sarki ya hada tsakanin su da alkhairi ya ba su zaman lafiya ya ba da zuriya tayyiba Allah madaukakin sarki ya ba da kyakkyawar fahimtar juna da dukkanin sauran ma'aurata baki daya aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullah